mecece ni'imar da Allah ya yi wa banu Isra'ila da har yake cewa su tuna wanda a nan bai faɗa ba. Malaman tafsiri da yawa sun yi ƙoƙarin cirowa, Ibn Kathir da al'imam, al-mufassir, al'allama, Muhammad Aminu Shamkiti a cikin abuwa bayan ya jawo waɗansu ayoyi da su suke nuna wata ni'ima ta musamman da Allah ya musu ba irin ni'imar da yi wa sauran gama garin mutane ba ai duka mu ma kowa Allah ya masa ni'ima Allah baka ni'ima ta ji ta gani Allah maka ni'ima wato inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira wannan ni'ima ce ta musamman da kai ma ka gode wa Allah ba wata ni'imar da ta wuce da Allah ya baka musulunci Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya tada kai a cikin al'ummar ta Allah ya ce wannan babban ni'ima ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wannan duka ni'imomi ne na gaba gari amma su banu Isra'ila me yasa Allah ya ambaci ni'imar su yace ta musamman ce da har za su gaya wa mutane kuma su ma su tuna da ita a zuciyarsu sannan su ambata a harshen su su ne ni'imomin nan na musamman da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani kaɗan daga ciki shine banu Isra'ila Allah ya musu tagomashin da bai taɓa yi wa wani ba suna tafiya suna jin rana Allah ya aiko da girgije yana musu inuwa yana bin su duk inda za su je kan rana ta taɓa su wannan shine wa zallalna alaikumul hamama. sannan suna tafiya suna bukatar abinci wanda ba za su iya tsayawa su dafa ba ba za su iya tsayawa su noma ba balle su girba suna da bukatar a cikin tafiya kawai su samu abinci sai Allah ce wa anzalna alaikumul manna wa salwa sai Allah yana saukar musu da abinci da abin sha kyauta daga sama ba a taba yi wa wani irin haka ba wannan ka gani ima ce ta musamman sannan Allah madaukakin sarki ya ni'imta su da cewa suna tafiya da annabi Musa suna bukatar ruwan da za su sha a inda ba rijiya balle famfo babu gulbi ballantana kogi amma annabi Musa yayi addu'a a wurin da yake busasshe ba alamar ruwa wa idh ka Musa ne kaumihi fa qulna idrib bi a hajar da annabi Musa ya addu'a ya ce ya Allah ka mu ruwan da za mu sha sai Allah ce ɗauki sandar ka ka daki dutse wannan dutsen yana daka sai dutse ya fashe famfa jarat min ashirar ta aina sai dutse ya fashe har kashi goma sha biyu kowane kowane tsago tsaye daga ciki ruwa ke kukkuga wanda ya ishi mutane daga cikin banu Isra'ila guda goma sha biyu kowace kabila kada alima kullu unatin mashrabahu Allah bai taɓa yin wasu wannan ba sannan daga cikin ni'imar da Allah ya yi musu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sa su ne waɗanda suka fi kowace al'umma samun yawan annabawa kuma su ne waɗanda Allah ya ba su sama da kowace al'umma yawan kasaita a mulki. wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi izkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin ya ku mutane na banu isra'ila ku tuna da ni'imar da Allah ya muku ta hanyar da ya sanya muku daga cikin ku aka samu annabawa mafi yawa da aka ba wa kowace al'umma sannan kuma Allah ya sa kuka zama masu mulki da yawa daga cikin ku sun samu mulki da kasaita faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azima Allah ba su mulki mai girma na kasaita sannan Allah ya ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah ya ba ku abubuwa da yawa irin wanda bai ba wa kowa ba daga cikin mutanen zamanin daga cikin mutane a zamanin su sannan yana daga cikin abin da Allah ya musu shine suna cikin tasku da kaskanci Allah ya tada annabi na musamman domin ya je ya yi wa'azi na addini kuma ya zama activist na kwato haƙƙi na bil'adama na waɗannan mutanen shi ne Allah ya tada annabi Musa annabi Musa aiki biyu Allah ya ɗora masa Allah ya ɗora masa ya zo ya yi ya je ya yi wa'azi zuwa ga fir'auna izhab ila fir'auna inna tagha amma sai Allah ya shi da yaje sai ya ce kuma sannan ya ce wa fir'aunan bayan ka yi imani ya ce an arsil ma'iya iya bani isra'ila ba la ni na zo ne kuma don in kwaci haƙƙin banu isra'ila ka daina musu azaba kuma annabi musa ya ci nasara a wannan ƙoƙari na gwagwarmayar kwatar haƙƙin banu isra'ila da allah maɗaukakin sarki ya ce wa iz musa da kaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su al'azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum yace annabi Musa yace da su ku tuna yanda Allah ya cece ku ya tsere da ku daga banu Isra'il daga Fir'auna da daga daga Fir'auna da mutanensa domin Fir'auna bayan azabar da yake musu sun yi kokarin za su gudu su bar garin amma Fir'auna ya bi su Allah ya halaka Fir'aunan wa aghraqna ala Fir'auna wa antum tanzurun Allah ya halaka fir'aunan da da suke jin tsoronsa akan idonsu suka gani ba wata ni'imar da ta wuce wannan shi yasa Allah ya ce ku tuna da wannan alfarma da na muku ku tuna da tagomashin da na muku ku tuna da ɗaukaka da na muku akan sauran mutane an'amtu alaikum wannan ni'imar ni kadai na muku ba tare da wani ya taya ni ba don haka ni za ku tuna kuma ni za ku gode ba sai Allah ya ce wa aufu bi ahdi kuma ku cika alkawari na da ku kuka ɗauka ko alkawarin da ni na tsora muku ku cika ufi bi ahdikum ni kuma zan cika muku nawa alkawari to Allah ya kira su anan da cewa bayan sun tuna ni'imar Allah a kansu natijar amfanin tuna ni'imar Allah a kansu shine su yi aiki da alkawarin da suka ɗauka wa Allah cewa za su cika menene alkawarin da ke kan banu Isra'ila shine alkawarin da ke kan mu duka bayan Allah bautar Allah ba tare da haɗa shi da kowa a cikin bauta ba imani da manzanninsa yin aiki da shari'arsa bauta masa da dukkan nau'i na ibada a cikin kowane yanayi wannan shine alkawarin da Allah ya ɗauka akan kowace al'umma amma su banu Isra'ila akwai lokacin da Allah ya aika a je a gaya musu cewa ga wani alkawari sun yarda sun ɗauka za su yi mu dukkanmu manzan Allah sallallahu alaihi ya yayi wa'azi muka ji kuma muka ɗauka sai zama alkawarin da yake tsakaninmu da ubangiji ta harshen manzan Allah ne sallallahu alaihi Allah ya ce mana gaba ɗaya wa auku bi ahdillahi idza ahadtum alkawarin da ke tsakaninku da ubangiji ku cika to amma su sai da Allah ya tura mutane guda goma shafi kowace kabila da mutum na musamman daga cikin dattijai mafiya mutunci a cikin mutanensu su je su gaya musu saƙon Allah cewa akwai alkawari kaza sun yarda sun ɗauka sai da suka yi wannan alkawarin kafin daga bayan nan Allah ya ce to ku tuna da wannan alkawarin kuma sun rika gada kaka da kakanni iyaye da 'ya'ya dukkan iyaye suna gaya wa ƴaƴansu cewa akwai alkawari tun zamanin annabi Musa alaihi salam cewa za mu gaya wa ƴaƴanmu alkawarin nan don haka an yi ta yin an yi ta fasin ɗinsa kuma akwai a cikin littafinsu sun gani suna karantawa kamar da har yanzu yana cikin Old Testament suna ganin wannan alkawarin to shine Allah ce ku tuna wannan alkawarin don haka ku cika ni kuma sai in cika muku nawa kaɗan daga cikin wannan alkawari shi ne alkawari akan bautar Allah da kaɗaita shi alaramma wa yin akanna mithaqa bani isra'ila na la ta'buduna illa Allah wa in akanna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna na Allah wa bi walidayni ihsana na'am la ta'buduna يعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي واليتامى والمساكين وذي واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون wannan alkawari ne dangane da wato ikhlasin bauta zuwa ga Allah alkawari akan imani da manzanni da sakonnin Allah alkawari akan waɗansu daga cikin furu'a kamar sai da sallah wannan na ibada tsakanin Allah tsakanin bawa da ubangiji sannan kuma alkawari akan tsakanin su sun mutane su kyautata wa kululin nasi husna sannan kuma da waɗansu alkawuran kamar alkawarin da Allah ya ɗauka da su akan duk wanda ya san karatu ya karantar da karatu kuma kar ya ɓoye komi kuma kar ya canja komi wa iz akhadha Allah wa iz akhadha Allah mithaqa bani Isra'il وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس قرنتا مجي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس نعم فبئس ما يشترون ayar da tafi hada alƙawuran da Allah ya ɗora a kan banu Isra'ila tana cikin suratul Ma'ida, wala kad akada Allah mu ta ka bani Isra'il. Wala kad akada Allah mu ta ka bani إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا نعم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات نعم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله يمكع البركة wannan aya Ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗi a cikinta cewa ya aika da mutane na musamman kowace kabila ɗaya daga cikin kabilun banu isra'ila guda goma sha biyu wa ba a sinamin kumus na ashara na ba kowa ya je ya ɗauki alkawari kuma suka ce sun amsa tsakaninsu da Allah to wannan alkawarin shine Allah ke ce da su ku tuna alkawarin da kuka ɗauka a kaina da kuka ɗaukan mu cewa za ku cika don haka ku cika wannan alkawarin idan kuka cika ni kuma kufi bi ahdikum ni ma zan cika alkawarin da na muku menene alkawarin da Allah ya musu shi ma yana cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yace ku idan kuka yi abin da nace wa amantum bi rusuli wa nan, wa aqrartumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayi'atikum zan gafarta muku laifukukan da kuke yi saboda a yayin da kuke cika alkawarin duk yanda dan adam yake zai yi sako to ni zan rika yafe sabon da kuka yi da kurakuran ku tun da kun cika alkawarin wala udkhilannakum janna? sannan idan an je lahira nayi alkawarin zan shigar da ku wadansu aljannatai tajri min tahti hal anhar waɗanda koramu suke gudana a karkashin su Allah madaukakin sarki yace wannan shine alkawarin da shi kuma ya musu shine nan ufi bi ahdikum ni zan cika alkawarin da ni kuma na muku kenan idan suna so Allah ya yi musu rahama ya cika alkawarinsa to su ma su cika alkawarin da suka ɗaukan wa Allah shi ubangiji maɗaukakin sarki sunnarsa kenan idan kana so ya maka to kai ma kai naka yana daga cikin abin da da yawa daga cikinmu ba mu gane ba mutum zai yi ta addu'a yana so Allah ya masa mai kyau shi kuma akwai alkawarin da ke tsakaninsa da Allah shi mai yi mai kyau ba dukkan matsalar da muke ciki a yanzu ko a ƙasa ko a gari ko a gidanka yana faruwa ne sakamakon akwai alkawari tsakaninka da Allah za ka gyara wani abu kai baka gyara ba kai kuma kana ce Allah ya gyara nasa kai wa kanka adalci shi ne ma'anar auku bi ahadi ufi bi ahdikum an ce Allah ya a akurkum ku tuna ni ma sai in tuna ku saboda haka muna bukatar wannan saƙon ya fara isa gare mu kafin ya je ga banu Isra'ila. Mu cika alkawarin da ke tsakaninmu da Ubangiji sai Allah ya cika alkawarin da ya mana. Allah maɗaukakin sarki baya karya nasa alkawarin. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce da a ce za mu gano satar amsa da duk abin da muke ciki na matsala Allah ya kau ita. Satar amsan nan ku kowa ya san amsan ba sai ka leƙa na wani ba. Shine ku ji tsoron Allah ku gyara ku yi mai kyau.